Shirin fara karɓar harajin wasu ababen da a can da ba su da haraji da yunkurin farfaɗo da wasu dokokin da gwamnatocin da suka gabata suka jingine saboda wasu dalilai shine abin da ke harzuka ƙungiyoyin fafutukar kare hakkin jama'a irin su MPCR ta Nuhu Muhammadu Azuka saboda haka suka fara zame kafar wando domin kalubalantar waɗannan matakai da suke ganin za su iya jefa jama'a cikin kuncin rayuwa. Yanzu an ce za a amsa haraji ga taki in ka soyo taki ga na shanu za ka sai da masu jardin sai ka biya tebe a ciki in ka yi compost sai ka biya tebe a kai in za ka sai gare shi mezir zin aka dauka wajen 110 ne kuma gaba da ake son abu su. deja mutane na kukan ta yi tauri domin haska fitila a kan sabuwar dokar harajin da ke shan suka daga rukunonin al'umma misalin karbar haraji daga dukiyar da mamaci ya barawa magadansa ministan kuɗi hasu masa'udu ya hallara zaura majalisa a jiya laraba to amma dan majalisar dokoki na bangaren adawa honorable sumana sanda ya ce ba su gamsu da bayanin da aka yi musu ba eh, yau sun ce kahin ka sai ka yi sai ka biya tax wannan misali ne burodi dole burodi yana kara kudi tun da an kara tax biskan shi inda an kara dala biyar ko an kara ashirin ko su a ganin su ba kudi ne ba amma nan zancen talakawa ne muke akwai kuma haraji akan gado can ne abin da ya gayi ya ba mu mamaki sun ce yanzu kamar bisa kan harakan gado su ma gwamnati sai su shiga cikin marayu sai dai shugaban kwamitin kula da sha'anin kuɗi a majalisar dokokin ƙasa honorable adamu na mata na cewa mu wakilan jama'a na an zaɓo mu ba mu yarda mu amince da abin da zai ji mu jama'a kuma ba mu yarda mu yi aikin ashe wanda zai ji mu kasa gaba daya duk mai son a saurare shi kungiyar kare na adam ne in kungiyar wasu yan kasuwa ta ko wasu transporter ko kuma wasu malamai ko wani abu muna shirye su tambaye mu su zaka su ba mu nasu ra'ayi dole mu saurare su kungiyoyin hararen kular da ke adawa da wannan sabuwar dokar haraji sun a aniyar gudanar da zanga-zanga domin tilastawa gwamnati ta canza ra'ayi matakin da masu rinjaye a majalisa ke ganin rashin cancantarsa. Yaya abin tun ba a yi biki ba sai ka tashi ka ce ga suna waɗanda daga yin abin tun bai tabbata ba wanda za su yi kansu shari'a kenan za su yi kansu hukunci kenan za su zaba mu kansu bidje tun da basu kula da gwamnati ba basu kula da mu ba alhali ko mu dan sun kamu dan iru wannan na an ka koma bayan hili kana kirari kenan baka damu ba da doka da oda manuhohar daban ni sai nace suna da manuhohi daban kuma yancin suna ba mu hana musu ga su ga doka dukkan wani yunkurin samun cikakken bayani game da mahimman dokokin da ke kawo wannan cece kuce ya cutura domin a cewar shugaban kwamitin majalisa mai kula da sha'anin kuɗi a damu na mata doka ba ta yarda da hakan ba saboda haka dole mu jira muhawarar 'yan majalisar dokoki ta ranar 16 ga watan nuwamba in ji shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger